a wannan safiya ta laraba yau shida ga watan jumadal ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1436 wanda kuma yake daidai da 25 ga watan biyu miladiya ta 2015 a wannan majalisi da muke sharhin alfiyatu suyuti fi ilmi hadith wannan shi shine darasinmu na bakwai a zagaye na uku na karatun wannan alfiya da kuma a yau za mu fara da kan ziyadatu sikat na'am قال الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جناته زيارة الثقات وفي زيادة الثقات الخلف جم ممن رواه ناقصا أو من أتم ثالثها تقبل لا ممن خزل وقيل إن في كل مجلس حمل بعضا أو النسيان يدعيه بعضا أو النسيان يدعيه تقبل وإلا يتوقف فيه وقيل إن أخسر حذفها ترد وقيل فيما إن روى كل عدد إن كان من يحذفها لا يغفل أمثلها في آدة لا تقبل وقيل لا إذ لا تفيد حكما وقيل خذ ما لم تغير نظما وابن الصلاح قال وهو المعتمد إن خالفت ما للثقات فهي رد أو لا فخذ تلك بإجماء وضح أو خالف الإتم أو خالف الإطلاق فاقبل في الأصح wannan mabasi mabasi ne na ziyadatu siqat shine mabasi na 31 a cikin nau'ukan ilmin hadisi a wajen ibnu salah wannan mabasi yana daga cikin mafi dukka wato mafi zurfi a ilimin hadisi mabhas na ziyadatu thiqat kuma yana da yana shiga cikin babin at-ta'arud wa tarjih bain al-adilla babin da yake magana akan cin karo da kuma rinjayar da wani bangare na dalilai Sauraka abu ne mai muhimmanci kwarai a gurin malaman hadisi da gurin malaman fiqhu da gurin malaman usul ziyadatu thiqat wannan wani fanni ne da wasu daga cikin malamai suka ba shi muhimmanci suka damu da shi kwarai da gaske cikin waɗanda ake cewa sun damu da wannan babi na ziyadatu thiqat sun ba shi inaya akwai al-imam أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله أشكل لتافن سسنن يا بابا وانا جانب مهم من شي قولي دقسكي تيد يكسن شينا إشارة زواغا زيادات الثقات أشكل حديثا ديكي أمتو هكذا أشكل ما لمن سكا himmatu da wannan babi akwai muhammad ibn ishaq ibn khuzaima an-naisaburi mai littafin as-sahih sahih ibn khuzaima shi daga cikin waɗanda suka himmatu da wannan babin kamar yadda almajirinsa muhammad ibn hibban al-busti yake cewa ما رأيت على أديم الأرض من يحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بكل بزيادة كل لفظة زادها في الخبر الثقة حتى كأن السنن كلها نصب عينيه ما رأيت على أديم الأرض بنقوني أدولا ba, wanda yake kiyaye hadisai sahihai kuma yake tsayawa da kula da kowane lafazi da aka ƙara a cikin wani hadisi wanda wani amintaccen malami ya zo wani amintaccen rawi ya ƙara har ma ya kasance A sunan ka annaha nusba ainihi mislahu ce bai ga kamar wato malaminsa ibnu khuzaima a irin haka ba saboda haka ibnu khuzaima shi ma yana daga cikin wanda suka damu suka himmatu suka bawa wa ziyadatu siqat muhimmanci kwarai da gaske hakanan al-faqih abubakar abdullah ibnu muhammad ibnu ziyad da abul hassan ibn muhammad al-qurashi dukkaninsu mutanen naisabur waɗannan malamai an ambace su cikin waɗanda suka himmatu da sha'anin ziyadatu sitat da haka ziyadatu sitat musamman ma ziyadatul alfazul fiqhiyya lafazan da suke da tasiri a batun a harkar fiqhu wanda a cikin wata ruwaya wani rawi bai kawo ba ko wani rawi kuma amintacce ya kawo wannan ƙarin to shin za a ɗauki wannan ƙarin za a karɓe shi ko ba za a karɓa ba wannan ita ce wato wannan shi ne ita ce matsalar yadda surar matsalar take hadisi ne sahihi wanda wani amintaccen rawi fiƙa ya ruwaito hadisin ya ruwaito shi da lafizan sassanannu sai aka samu a wata hanya ko dai shi wannan amintaccen ko waninsa daban ya ruwaito wannan hadisin amma ya ƙara wani lafazi wanda babu shi a waccan ruwayar ta farko ya ƙara wata jimla wacce babu ita a waccan ruwayar ta farko kuma jimlar ya zamana wato tana da wani tana ɗauke da wani tasiri wato idan aka ɗauke ta za a iya fitar da wani hukunci a ƙarƙashinta to wannan ita ce ake kira ziyadatu thiqa ziyadatu ba inda ba amintacce bane wannan babu wata matsala inda wani za'ifi ne mai rauni ya rawaito hadisin ya sabawa wani wanda yake amintacce ta hanyar ya ƙara wani abu shi a cikin ruwayarsa kaga kai tsaye za a ce wannan ruwaya bata inganta ba saboda saboda raunin mai ruwayar to amma wannan ruwayar thiqa ne ya ƙara ya ƙara wani lafazi wanda wani siƙan kamarsa kuma wanda ya fi shi bai kawo wannan ƙarin ba to wani ita ce surar mas'alar, to za a karɓa ko ba za a karɓa ba to shine ne a nan ya ambato mana saɓani mai yawa ya ce wa fi ziyadati siƙatil khulfu jam a cikin ziyadatu siƙat wato ƙarin malamai amintattu a cikin ruwaya akwai saɓani mai yawa ay khulfun al-khulfu jammun sabani ne mai yawa al-khulfu jammun al-khulfu mubtada ne al-khulfu khabar ne na mubtada ne mutaakhir fi ziyadati siqat shine khabar muqaddam to fi ziyadati siqat al-khulfu jammun wato ne wanda yake mai yawa mimman rawahu naqisan aw man atam wato shin abin nan ga wanda ya ruwaice shi a naqisan ba tare da ya kawo shi cikakke ba sannan kuma wani lokaci ya kawo shi cikakke wato saɓanin ko dai kasance daga thiqa ne shi shi kadai rawahu naqisan taratan wa rawahu tamman taratan ukhra rawahu naqisan taratan wa rawahu tamman taratan ukhra saboda ka a lokacin da ya ruwaito shi tamman ya ƙara wasu jumloli waɗanda babu su a ruwayarsa ta farko to za a karɓi ƙarin da ya ko ba za a karɓa ba aw man atam ko ku a wani ne daban shi wani ya ruwaito naqisan siƙa ne ya ruwaito shi naqisan sai kuma wani siƙa ɗin ya ruwaito shi tamman za a karɓa ko ba za a karɓa ba wato ko dai ya zama sabanin daga rawi guda daya ko ya zama su su ne ko kuma a'a mutum ɗaya ne da wasu adda wani adadi ko kuma wani adadi da wani adadi wannan shi ake kira ziyada to thiqat zai iya kasancewa daga jiha daya zai iya kasancewa daga aksar min jiha daga jihataini fa aksar wannan to za a karba ko ba za a karba ba surar ziyada din tana iya kasancewa wani lokaci wani rawi ya rawaito hadisin mursal kaga ya rawaito shi naqis sai kuma aka samu wata ruwayar ya zo mausul kaga an samu ziyada ko ko wani rawi ya rawaito shi mawquf kaga an same shi naqis wani sai rawaito shi marfu kaga an samu ziyada ko wani rawi ya rawaito shi da an ana wani kuma da ya rawaito sai ya ƙara wani mutum tsakanin waɗannan malamai ko marwaita guda biyu waɗanda ɗaya daga cikinsu ya ce an fulan sai ya zama a mahallul an ana ɗin aka ƙara wani mutum guda ko ku a'a wani an ƙara lafazin tahdis ne don wani lokaci aka ƙara lafazin haddasana ko akbarana inda aka fi yadda da cewa an ana ce to duk irin wanda yana shiga cikin ziyadatul sigat. sannan zai iya kasancewa a cikin matani zai iya kasancewa a cikin matani wata ruwaya ta zo mutlaka wata ruwaya ta zo muqayyada wata ruwaya ta zo da itlaqi wata kuma ta zo da qaidi wata zo ba sharadi wata zo da sharadi wata ta zo da ƙarin wani lafazi wanda zai iya bada wani hukunci shi ba mai zaman kansa to shine yace akwai sabani mai yawa a wajen karbar irin wannan akwai daga cikin malamai waɗanda suka ce yuqbalu tuqbalu ziyadatu min as-siqati mutlaqan ziyadatu min as-siqati mutlaqan in dai siqa zai yi ƙari to kawai a karɓa kai tsaye kada a tsaya ana inda inda saboda siqa ne amintacce ne me zai hana a karɓa? idan ya rawaito hadisi shi kadai in shi kadai ya rawaito mana hadisi za mu karɓa hadisin kuma za mu karɓa ba za mu karɓa to don me idan ya kawo ziyada ita ziyada za mu ce ba za mu karɓe ta ba saboda haka tun da har za a karɓi hadisinsa shi kaɗai babu abin da zai hana a karɓi ziyadarsa shi kaɗai kuma ziyadar nan ya haddace ta ya kiyaye ta saboda fika ne amintacce ne a gurinmu karɓaɓɓe ne a gurinmu to wannan shi ra'ayin farko tuqbalu mutlaqan ra'ayi na biyu la tuqbalu mutlaƙan gaba ɗaya ma ba za a karɓa ba suka ce gaba ɗaya ma ba za a karɓi ziyaratu siƙa ba sawa'un wato shi ya fi kowa hadda ko ku a'a daidai yake da wanda bai ƙara ɗin ba sawa'un waɗanda ba su ƙara ɗin ba adadi ne ko mutum ɗaya ne wato a kowane yanayi a kowane hali ba za a karɓi ruwayar tashi ba matukar dai a ƙarawa ya yi sawa'un shi kaɗai ne ya yi ƙari a wani guri wani guri ya yi ragi ko kuma a'a shi ya ƙara ne wani kuma ya kawo shi a rage sauraka wannan shi ne ra'ayi na biyu wanda shi za ka fahimci waɗannan ra'ayuka na biyu daga baitin farko wa fi ziyadati thiqatil hulfu jam min rawahu naqisan auman a atam wato daban saɓanin zai fara daga a ne ko a'a to akwai da suka ce eh a karba akwai da suka ce a'a wanda duk sanda aka ce akwai sabani akwai kan wata mas'ala to farko abinda zaka fara tunani akwai mai cewa eh akwai mai cewa a'a saboda haka wannan ba sai an nassanta maka shi ba da ka fahimce shi daga maganar cewa akwai sabani shi yasa sai ya ce kawai salisuha salisuha eh, sabanin sabani na uku kuma wato na biyu ya kamata wannan ka fahimce shi tunda an ce da sabani wasu kenan sun ce a karba wasu sun ce ka a karba to me na ukun kuma yace salisuha tuqbalu la man khazal salisuha ra'ayi na uku kauli na uku tuqbalu za a karbi wannan ziyada la man khazal amma ba daga wanda ya kawo shi a rage ba wato idan mutum ya kawo hadisi naƙisi sai kuma a wani guri ya kawo shi da ziyada to za a karbe shi da za a karbe za wato sai sai ya kawo shi da ziyada to ba za a karbi ziyada ba saboda shi ne ya ruwaito mana shi da farko naqisi bai kamata zai ƙara mana ba mu karbi ƙarin amma in wani ne in wani ne ya ƙara ba shi ba shi ya ruwaito shi naqisi sai wani kuma ya ruwaito yayi ƙari to sai a karba sai a karba sai a ce to shi a can ya samu zuhuli lokacin da ake bada hadisin hankalinsa yayi wani guri an faɗi jumlar bai ji ba saboda haka ɗan uwansa da suke tare shi ya ji jumlar ya ji ƙarin ya ruwaito mana shi to sai a karɓa wannan shi ne ra'ayi na uku shi ne salisu haɗin cewa ƙubalo za a karɓi ziyaratun Sikat la mimman khazal amma ba daga wanda ya ruwaito shi na ƙisi ba sannan sai na hudu ra'ayi na hudu shine ya ce waƙila in fi kulli majlisin hamal waƙila in fi kulli majlisin hamal ba'dan in ya kasance kowanne a wani majalisi ya ɗauki sashin hadisinsa wato ba a guri ɗaya suka ɗauka ba wannan ya ji a wani wuri wannan ya ji a wani guri ko ko a shi ya ji a majalisi daban-daban mutum ɗaya ne amma ba a majalisi ɗaya ya ji ba an yi majalisi yau laraba ya ji shi naƙisi aka sake yin wani majalisi gobe alhamis sai ya ji shi mi ya ji shi cikakki saboda haka sai muka samu ruwayarsa naƙisa ta majalisin laraba muka samu ruwayarsa tama ta majalisin alhamis ce za a karɓa saboda a nan kowane sashi na hadisin ya ji shi ne a wani a wani majalisi daban wato ya ji hadisin marrataini marratan ma'a ziyada wa marratan biduni ziyada lokaci ba ƙarin wani lokaci kuma da ƙarin ko ko biyu ne amma a majalisi daban-daban shi wannan a majalisin laraba ya ji hadisin sanakisi shi kuma ɗan uwansa abokinsa a majalisin alhamis ya ji wannan hadisin nakisi saboda haka za a karɓa sauraka waɗannan kaga su sun yi wa abin ƙairi ne da ta'addudul majalis ya zama da a majalisi daban-daban ne aka ji hadisin to wannan shine kauli kauli na hudu awin nisyana yadda ihi ko kuma yana da awar yana da awar mantuwa wato ya je shi tammi sai kuma aka ji ya ba da shi naƙisi sai ya ce ai lokacin da ya ba da shi naƙisi ɗin nan mantawa ya yi amma ta miɗin shi ne abin da ya ji ya ji shi ta amma da ya tashi ba da shi ya ba da shi naƙis sai kuma wani lokaci sai ya kawo shi ya kawo shi cikakke to duk wannan cikin ra'ayi na hudu ne cewa shi ma za a karba wato ko dai ya zama a majalisi daban-daban ko kuma a'a shi wanda ya kawo shi naƙisi ɗin ya yi da'awar ya yi da'awar cewa mantawa ya yi shi ya sa ya ba da shi naƙisi bai ba da shi cikakke ba to shi da ya ce mana tu'ubal wani shi ne jawabin in sharɗiya da ta gabata in fi kulli majalisin hamal ba'dan awin nisiyana yadda ihe tuqbal to za a karɓi wannan ziyadar wa illa yutawaqqaf fihi in kuwa ba wannan dalilin to ba za a karɓa ba sai a ɗan tsahirta tukunna a gani in an samu abin da zai mara wa ruwayarsa baya a karba in babu a haƙura wannan shine ra'ayi na hudu wanda wasu malamai suka suka tafi a kansa sai ra'ayi na biyar shine zai gaya maka yace ce qila in aksara hasfaha tur turad wa in akthara hazfaha turad wasu ka ce a in yana kawo hadisan ɗaya ta ɗaya naƙis ɗaya cikakke ɗaya naƙisi amma ya fi kawo shi naƙisi galibi waɗanda suka ji hadisan daga wajensa idan an ji idan an ce misali ɗalibai goma suka ji hadisan daga wajensa ɗalibai bakwai duk sun ruwaici ruwayar daga wajensa naƙisa ɗalibai uku ne suka ruwaice ta daga wajensa ta hamma kaga kenan ashe mafiya yawaitun lokaci ya fi faɗar ya fadar ta naƙisa ya fi shafi ya wato yawaita shafe ziyadar ceto in haka ne ba za a karɓa ba turat za a bayar masa da ita ba za a karɓa ba saboda ana ganin cewa in har ya fi kawo ta naƙisa to babu shakka wannan shi ya fi riƙewa waɗanda suka kawo ta ba cikakkiya ba to wannan wanda suka kata cikakkiya to wannan an samu wahami a cikin ruwayarsu wannan ra'ayi ne shi ma da wasu malaman usul suke faɗarsa amma ba malaman hadisi ba saboda malaman hadisi wannan tafasil ɗin kamar da za mu bayani ba daga wajensu gaba galibinsu suka fito ba yawanci wannan kacance da magana ɗin ta fito daga malaman usul ne usulul fiqh amma a aikace malaman hadisi dunkulallen ra'ayinsu guda hudu ne kamar da za mu yi bayani nan gaba waƙila in aksara hasfaha turat wannan shi ne ra'ayi na biyar waƙila fi ma in rawa kullan adat in kana ya hazifuha la ya fulu a mislihi fi adatin la tuqbal ra'ayi na biyar wasu daga cikin malamai suka ce a ra'ayi na shida afwan ra'ayi na shida waƙila fi ma in rawa kullan adat in ya zamana kowace bangare da ziyada din da rashin ziyada din az-ziyada wa adamu ziyada kowane jama'a ne suka ruwaito ba mutum ɗaya ba adadun min as-siqati adadun min ruwat daga biyu fiye da haka sun ruwaito ruwayar za'ida adadun min ruwat sun ruwaito ruwayar naqisa shine shine ma'anar rawa kullan uh, adad in kana man yahzifuha la yakfulu in ya kasance wanda baya kawo ta kamila yadda yake kawo ta naƙisa wato da rage ziyada ɗin irinsa a al'adance ba wanda zai gafala ba ne wato aka duba a al'adance bai kamata a ce wannan adadin na mutane guda biyar duk sun gafala ba su ji ziyadar ba sai wasu ne suka ji to la tuqbal wannan ba za a karba ba amma idan a al'adance za su iya gafala wato aka samu misali goma uku su adad ne amma wannan goma duk sun kawo shi tam da ziyada wannan kuma guda ukun sun kawo shi naƙis to zai yiwu su samu gafala su waɗannan guda ukun don bai yiwu bai kamata ka jingina gafalar zuwa ga goma ba ka ce duk sun gafala wannan ya gafala wannan ya gafala wannan ya gafala tun daga ɗaya har zuwa goma duk suna gafala sai mutum uku ne kawai suka faɗa ku to shi wannan al'ada ba zai yiwu ba to shi ne a nan ya ce in haka ne to la tuqbal abin nan ba za a karɓa ba وقيل إل وقيل لا إلا تفيد حكما وقيل لا إلا تفيد حكما wanda wannan shine ra'ayi na bakwai wasu suka ce la ai la tuqbalu ziyada ba za a karɓi wannan ƙari ba illa tufidu hukman a wata nuskas iz la tufidu hukman ko iz ko in iz iz tana zuwa akan yi amfani da ita istiqbal kamar yadda wasu malaman nahawu suke cewa illa tufidu hukman in ba ta ba da wata fa'idar wani hukunci na shari'a wato ba ta ɗauke da wani hukunci a shari'ance to ba za a karɓe ta ba sai idan akwai wani hukunci da ta ƙunsa na shari'a to wannan sai a karɓa kada a yi watsi da ita to wannan shi ne ra'ayi na na bakwai ko sai wa ƙila khuz malam tughayyir nazman wannan shi ne ra'ayi na takwas wa ƙila wasu malaman suka ce khuz ka karɓi ziyada ɗin ka karɓi ƙarin malam tughayyir nazman matuƙar bata canza tsarin larabcin ba matukar ƙarin ba zai rikirkita irabin larabcin ba in irabin larabcin zai rikice to bai kamata a karɓe ta ba don bai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya magana kuma da rikirkitaccen larabci wanda irabinsa ya karye a sa na zubin nahawunsa ya karye saboda in har an ji nahawun ya karye in aka ƙara wannan ziyada ɗin to a watsar da ita in kuma har ba zai canza ziyadar ba to a karba shi ba wannan duk ra'ayi ne na mutakallimuna da usuliyyi duk ba wai ra'ayi ne na malaman hadisi ba abin nan suyudi ya hikaito su saboda saboda galibi daga baya duk an zo ana faɗar su don haka gara ka sani in ya so ka zaɓi wanda kake ganin shine yafi maka yafi dacewa sannan sai na sai na ƙarshe ko ce sai na tara يتي وابن الصلاح قال وهو المعتمد إن خالفت مال الثقات فهي رد أو لا فخذ تلك بإجماء وضح أو خالف الإطلاق فاقبل في الأصح وابن الصلاح ابن الصلاح ونشيني ميلتاف آه، معرفة علوم الحديث شيني عثمان ابن عبد الرحمن وندعك في سنة ابن الصلاح Lakabin babansa salahuddin kake ci masa ibn salah yake cewa ƙala yake cewa wa huwal mu'tamad shi suyudi yace wannan maganar da zai faɗa ita ce abin dogaro wato duk waɗancan da kaje ka watsar da su wannan maganar da ibn salah zai faɗa in ji ya yace wa huwal mu'tamad ne abin dogaro wato shi ma wannan na ƙarshen ya zaba in khalafat mal thiqati fahirat in wannan ziyadar ta sabawa abinda wasu amintattun malamai suka ruwaito amintacce ya ruwaito abinda ya sabawa amintattu fahiyarat to za a mayar masa da ruwayarsa saboda me saboda wannan zai koma babin shuzuzi amma tun ba manta ba ruwayar shazza shine sika ya ruwaito abinda ya sabawa as sikat. to in dai har ya saba musu to hadisin sa ya zama shaz ya zama shaz saboda haka ka a karba aula ko kuma a'a bata saba ba ya ruwaito amma bata saba wa abinda siqat suka ruwaito ba fa khudh tilka ka karbi wannan ziyadar fa kul tilka tilka ziyada ka karbi wannan ziyada bi ijma'in wadah wannan karbar ta bayyana ne da ijma'i wato wannan shine abinda al-khatib al-baghdadi ya hikaito ittifaƙin malamai a kansa ya hikaito ittifaƙin malamai a kansa cewa malama hadisi sun ittifaƙi kan cewa in ba ta saba wa abin da sikat suka ruwaito in ta saba wa abin da sikat suka ruwaito wannan za a mayar in ba ta saba ba kuma za a karɓa sannan ya ce au khalafal itlaqa ko kuma abinda ya ruwaito shi wanda ya ruwaito da ziyada din khalafal itlaqa ya saba wa abinda waninsa ya ruwaito mutlaki shi ya kashi muqayyad shi ya kawo shi muqayyad kamar hadisin ah, huzaifa ju'ilat lana al-ard masjidan wa tahura akwai ruwayar abu malik al-ashja'i wanda yake banta da ruwayar hadisin da waturbataha tuhura waturbatuha kaga ju'ilat li al-ardu masjidan al-ardu mutlaq ne in ce al-ard sawa'un turbaya ce ko ba turbaya bace turbaya ce ko tsandauri ce ko fako ce ko ba menene matukar dai kasa ce ta shiga cikin al-ard amma idan aka dauki lafazin wa turbatuha ju'ilat li al-ard wa turbatuha to kaga anan an samu kaidi saboda turba shine turbaya a nan kaga tsandauri faƙo duk ba zai shigo ba ba zai shigo cikin al'ard ba to kaga a nan ya saba wa itlaƙi za a karɓa ko ba za a karɓa ba shi ne ce faƙbal fil asahi a magana mafi inganci ta malamai wannan ma a karɓe shi wannan ma a karɓe shi sai zama taƙiyin ne na wannan mutlaki da ya zo duk da cewa akwai saɓani a nan a guru a tsakanin malamai to amma shi anan yana rinjayar da karɓar wannan irin ziyada ɗin to wannan shi ne kashe-kashen da ko saɓanin malamai wanda aka kawo dangane da da ziyadatu abin nan a karɓa ko ka a karɓa. amma a gurin malaman hadisi ziyadatu siqa wato ra'ayi guda hudu ne shahararru a gurin malaman hadisi ra'ayi na farko shine mai cewa latu tuqbalu mutlaqan ziyadatu thiqa ba za a karbe ta ba ba za a karbi ziyadatu thiqa ba gaba ɗaya in dai har ya ruwaito kuma wani ya ruwaito to a rijayar da naqis din saboda mai suka ci saboda ilimin hadisi an gina shi ne akan taka tsantsan akan al-ihtiyat al-akhdhu bil hayta idan aka buɗe ƙofar karɓar duk wanda zai ruwaito ziyada to za a iya shigo da abin da baya cikin hadisin ma ce to in har bai kawo shi ba a da farko daga baya ya ƙara ko kuma a'a wani ya kawo shi wani kuma ya kawo ƙari akan abin da ya kawo to ka a karɓi ƙarin wannan ra'ayi ne da wasu daga cikin malaman hadisi ra'ayi na biyu tuqbalu mutlaqan kawai a karɓa, kowanne kowanne ma yazo a karba wannan galibi an samun sa cikin almutaakhirun min almuhaddisin almutaakhirun muhaddisin, su sune suke karbar wannan ra'ayi musamman ma suna ƙara cewa idza lam Khalif. idan babu mukhalafa idan babu mukhalafa a ciki saboda haka idan wani rawi ya ruwaito hadisi siƙa mursal wani siƙa din ya ruwaito shi mausul to za a karɓi mausul ɗin kai tsaye idan wani rawo ya ruwaito hadisin mawquf wani siƙa shi kuma ya ruwaito shi marfo to za a karɓi marfo ɗin kai tsaye to haka duk sanda aka samu wani ziyada a cikin sanadi ko a cikin matani matuƙar dai ba akwai wani dalili karfa ba to za a karɓa kai tsaye wanda shi ne ra'ayi na biyu ra'ayi na uku waɗanda suke cewa ana rinjayar da janibul aksariya wanda suka fi yawa tarjihu janibil aksar tarjihu janibil aksar suwa suka fi yawa idan wanda suka ruwaito ziyadan su suka fi yawa to za a karba idan kuma wanda suka basu ruwaito ziyadan ba su ne ba su da su ne suka fi yawa to za a bar ziyadar saboda haka koyaushe za a duba yawa ne idan nan akwai siqat nan akwai siqat to suwa suka fi yawa in nan uku ne nan biyar biyar za a dauka sawa'un su suka ruwaito ziyada ko su suka ruwaito naqs wannan shine ra'ayi na uku ra'ayi na hudu shine tarjihul ahfaz at-tarjih bil ahfaziyya at-tarjih bil ahfaziyya waye yafi hadda waye yafi kiyayewa a ciki saboda haka duk wanda yafi zama a abin nan ahfaz to za a karbi za a za a abin nan za a za a rinjaye da janibinsa sawa'un shine ya kawo ziyada ko shine bai kawo ba shi dai za a ba shi dai za a bawa ci an gane ko in dai shine ahfaz ba tare da duba aksariya ba ko da a ce can siqat ne guda uku ko hudu ko biyar nan siqa ne guda daya amma kowane ɗaya daga cikin biyar ɗin can in ka gwara shi da wannan guda ɗayan ya fi shi an fahimta siƙa ɗinnan nan guda ɗaya babu sa'an sa'ansa a cikin biyar ɗin duka to za a rinjayar da janibin ɗayan a kan sauran biyar ɗin duka saboda abin da suke duba a nan ba al'aksariya ba al'ahfaziya wannan shi ne ra'ayin wani bangare na malaman hadisi amma ra'ayi wanda yake al-mu'tamad shine ziyadatu siƙa ana karɓarta amma ba daga kowane siƙa ba ana karɓarta daga siƙa wanda yake hafiz kuma mutkin malami wanda yake isasshe wanda ba ba ba ba ba ba siƙa ne a bilmartabar saniya ko salisa ba a siƙatu bilmartabatul ula wanda in an je kansu an tuƙe babu sama, sama da su irin su malik an zo sama kansu to an gama magana to irin wannan ɗabaka ɗin su ake karɓar ziyada su amma in siƙa bai kai wannan ba to ana taka tsantsan da ziyadarsa kusan wannan shine yafi yawa a cikin ra'ayin shine yafi karfi a cikin maganar malamai a cikin maganar malamai saboda haka ba lalle ne sai an duba mukhalafa ba a nan za mu ga cewa siyudi da ya bi bayan ibn salah sun tafi akan cewa illam khalif za a karba in ta saba ba in ta khalafa to wannan ya zama ya shaz ta zama shazza to ala haqiqa magana al-mu'tamada ba wai kawai maganar mukhalafa ake ba ko da babu wata maganar mukhalafa ziyada ce tsantsa idan ya kasance waɗanda ba su ƙara ɗin ba wanda bai ƙara ɗin ba shine al-ahfaz to ruwayarsa za a ɗauka ruwayarsa za a ɗauka kamar misali a hadisin idza walaga al-kalbu fi ina ahdikum falyaghsilu sab'a marrat ulahunna bit-turab hadisin abu huraira duk duk sikadin da suka rawaito wannan hadisin suna faɗa idza walaga al-kalbu ina fi ina ahdikum falyaghsilu sab'a marrat amma ruwayar ali ibn mushir ali ibn mushir shi ma sika ne mutumin sham sai ya zo da ƙarin falyuriqhu a cikin sayo muslim za ka ga riwayar babu ita a bukhari a mai bulugul maram cewa za da muslim falyuriqhu ma'ana ya zubar da ruwan da kare lallage a ciki kafin ya fara wankewa to wani ziyadar falyuriqhu ali ibn shi shine yake banta da ita ko yake shi kansa muslim ya kawo shi ne bayan ya kawo riwayar da babu sai ya kawo ruwayar Ali ibn Musir daga ƙarshe wanda shi ma kaga anan a bisa salansa da tsarinsa na rubutu kamar yana nuna illar wannan ruwayar to za mu ga cikin malamai wasu mata hukunci da shuzuz cewa shazza ce shazza ce wasu kuma sun karbe ta sun ce ziyadatu siqa saboda haka sai suka zo da aka zo mas'alar lallagen kare a cikin abin sha idan ka ɗauki ziyarar falyurikhu to ruwan farko da ka samu a cikin wannan kwano ko wannan ƙoƙo to ba za ka yi amfani da shi wajen wanki na farko ba sai ka zubar sannan sai ka zuba zubin farko sannan ka yi wanki amma in baka ɗauki ziyarar falyurikhu ba ruwan farko ɗin zai iya zama ruwan da za ka yi wankin farko da shi sannan ka kuma zuba na biyu ka zuba na uku har zuwa ƙarshe har zuwa na bakwai to ashe kaga tana da tasiri a fahimtar wata matsala ta zuba ruwan za ta zama tilas sannan baya ga haka a wata matsala ita ma ta fiƙi asali abinda duk zai yi amfani ba da ka zubar da shi ba in ka zubar da shi zai zama albazaranci to amma in ruwayar falyurik huta inganta kaga wajibin wajibin ka ne ka watsar da shi wanda bai inganta ta ba sai ce aka ka watsar da shi musamman ma waɗanda suke ganin cewa umarnin ta'abbudi ne kamar su Imam Malik da suke ga wannan umarni na a wanke sau bakwai na ibada ne ba dan ba ne. to kaga zai ce in ka zubar da shi anan kai almubazzaranci waye ce ka zubar amma in ka inganta lafazin falyurikhu kaga kana da hujjar da za ta sa ka zubar kai dole ma ka zubar saboda in baka haka ba ka saba wa umarni to ashe kaga kalmar falyurikhu din da ake ganin ta kamar wata irin kalma ce guda daya tana da tasiri da za a gina rigingimu akan su manya manya shi yasa wani lokaci in wani kaga wasu lokaci malamai sun rukube suna ta rigima ka rasa dalili sai ga kamar abin bai kai a yi rigima ba amma in ka koma sai ka samu rigima tana da tushe ba kawai tsaba san rai ne sa suke rikici ba ba a san zaman lafiya a'a akwai wani abin da ya jawo suke rikicin kaga wanda ya inganta falyuriqhu in ka kizbarwa ka saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma bai inganta ta ba in ka zubar ka albazaranci to kaga za wa zai haƙura ka saba umarnin manzo Allah shi ya haƙura ko ko a ya kyale kai almubazzaranci shi ya haƙura kaga dole a rukume to duk wannan ziyadatu sikat su suke haifar da wannan kaga ga masaloli da aka sassaba sai ka samu ziyadatu sikat din nan ita ce ta ja aka saba wani ya ƙara wani abu kamar misali ruwayar hadisin tahiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da ishararsa da yatsansa hadisi abdullahi dan mas'ud a watar wayar yazo cewa yushiru biha yuharrikuha watar waya kuma yushiru biha ba a ce yuharrikuha ba yana nuna dan yatsan amma baya motsawa ba a nuna yana motsawa ba a nuna baya motsawa ba an dai ce yana ishara to kaga ruwayar za'ida ibnu ibnu qudama za'ida ibnu qudama sai ya ƙara da cewa yuharrikuha sai wasu malaman suka ce to motsa ɗan yatsan suna ne ka yi ishara ka yi nuni da ɗan yatsan kuma kana motsa shi in kana ta tahiya wasu kuma suka ce a wannan ziyadar tun da mutane da yawa ruwat da yawa sun ruwaito sun kai wajen mutum goma sun ruwaito hadisin duk babu yuharrikuha sai za'ida shi kadai yi ziyadar saboda haka wannan za'ida ce min za'ida fala tuqbal saboda haka ba su karba ba da haka sai suka ce rotsa ɗan yatsa ba sunna bane ba amma sa ka ba irin mutashaddidu al-ahnaf din nan akwai ba wanda ya taba karya dan yatsan wani a masallaci wai ya ganshi yana motsa saboda ya ga yana motsa dan yatsan saboda haka yana yana bid'a a masallacin shi ba za ya yadda ba to wannan abin nan ziyadar yuharrikuha ita ce ta ja sabanin har ake kare ɗan yatsa to amma magana mafi inganci shine ziyada a anan makbula ce saboda za'ida sika ne ba na wasa ba sika ne ko ba na wasa ba mutum ne mai tsantseni da bin keke da keke wajen karbar hadisi ibnu hibban a tarjamarsa cikin littafin as yana cewa kana za'ida idza sami'a hadithan la yuhaddithu bihi hatta yasma'ahu salasa marrat da hadisin da ya ji baya fadarsa sai ya ji shi sau uku sai ya si ya kuma ji ya kuma ji to kaga wannan ba zai zama daidai da wanda jin sa ji farko bane saboda haka shi wannan ba ba karamin sika bane don haka in ya zo da wani abu za'id hadisin Abu Humayd as-Sa'idi da ba hadisin Ibn Mas'ud ba hadisin abi humaid al saidi to wannan su ne a ra'ayyukan malamai da suka yi dangane da ra'ayyukan malamai a takaici a dunkule ba bisa yadda muka karanta su anan ba anan ya kama da ra'ayi ne da na usuliyu da na mutakallimun wani ra'ayin ma kawai ra'ayi ne ba shi da waƙi ba inda aka yi maganarsa ko yake da shi abin nan waƙi a aikace amma dai waɗannan ra'ayoyi guda hudu su ne waɗanda suka fi yawo a cikin bakunan malamai قال المصنف رحمه الله المعل وإلة الحديث أسباب خفت تقده في صحته حين وفت مع كونه ظاهره السلامة فليحدد المعل من قد رامه مريء فيه علة تقده في صحته بعد سلامة تفي يدركها الحافظ بالتفرد والخلف مع قرائن فليهتدي للوهم بالإرسال أو بالوقف أو تداخل بين حديثين حكوا بحيث يقوى ما يظن فيق بحيث يقوى ما يظن فقضى بضعفه أو رابه فأعرضا تسيب بحثين قباء المعل شين نوئي نتلاتين دبيو من أنواع علوم الحديث عند ابن السلاح شين الحديث المعل هو الحديث المعلل billamaini amma alhadithul mu'al shi ya fi ta fuskar luga saboda asali fi'ilin allala ne saboda ka ismul ɗinsa zai zama mu'al hadis abin nan fi'ilin a'alla ne a'alla ismul maf'ul zai zama mu'al ba allala bane allala zai zama mu'allal amma a alla ismul maf'ul ɗinsa zai zama mu'allun to amma malaman hadisi sukan ce al-ma'lul sukan cewa hadisin ma'lul duk da cewa ba shine ne al-qiyas al ba yadda kiyasi na luga ba haka yake hukuntawa ba amma ya gudana a bakin malaman hadisi kamar irin su Tirmizi irin su eh, ibnu adi irin su ad-darqutni irin su al-hakim irin su al-khalili duk sun yi amfani da kalma al maalul duk da cewa a harshen larabci ba haka ya kamata ba shi yasa wasu malamai suka ce lahan ne wannan kamar ibnu salah nawawi da wasu daga cikin malamai suka ce wannan lahan ne wato eh, an yi gwaranci a larabcin kamata ya zama al-mu'al ibarar malaman hadisi wajen faɗar fi'ili a Allah suke cewa a Allah a Allah ba sa cewa allala alhadithul mu'al wannan shine adaqqu anwa'il hadisi bil itlaq adaqqu anwa'i eh, alhadith bil itlaq wato babu wani babi da ya kai shi wahala kuma ba waɗanda suka ƙware a kansa ko a da can. ba su da yawa ba su da yawa ɗan kaɗan ne waɗanda aka ce suna da ƙwarewa a cikin babin ilal a cikin babin ilal irin su ali ibn al-madini malamin imam al-bukhari irin shi kansa imam al-bukhari ɗin irin su imam ahmad ibn hanbal irin su abu zur'atin razi irin su abu hatim al-razi irin su addara qutni daga cikin almutaakhirun irin su imamun nasa'i waɗannan su ne waɗanda ake maganar ana maganar ilal sunayen su suke fi zuwa saboda sun zama albashahir, sun zama manya-manya a cikin harkar ilal irin su ah, yaqub ibn na da al-musnad muallal saboda haka ko a cikin malaman hadisi ba kowa ba ne ya yi fice a cikin wannan babin na ilal saboda suna cewa ita illa ɗin wani abu ne wanda yake a ɓoye za ka ga zahirin sanadi zahirinsa assalama ba da wata illa amma da rina a cikin menene akwai rina a cikin kaba in aka tsaya aka yi bincike za a ga cewa akwai wata illa khafiya kuma qadiha wacce za ta soki isnadin ko ta soki matanin ko ta soki duka to yawanci akan rudu da zahirin isnadi zahirin isnadi ya nuna babu matsala amma kuma sanin illa sanin wannan fanni ya sa a gano wata matsalar da da can ba a gano ta ba to shi ya sa ya ce وإلة الحديث أسباب خفت تقدح في صحته حين وفت وإلة الحديث إلا الحديث أسباب خفت wasu sababbai ne waɗanda suka ɓuya da ba zahi ba wato ba wani abu ne wanda za a ganshi a zahiri kamar a ce a cikin sanadi ka ga wani rawi matruk ko ka ga wani rawi kazzab ko ka ga wani rawi da'ifun ko sayyi'ul hifz wannan illa ce zahira ana karanto sanadi kaji sunan wanda kasan matsayinsa shikenan wannan sanadin ya bayyana kansa amma ita illa illa khafiya illa illa alqadiha khafiya ce aboye take zaka ga zahirin sanadin duk thiqat ne duk amintattu ne kuma kowa ya ji daga kowa babu wani za'i zahiri to da shine yake sawa a sha'anin ta yake da wahala asbabun khafattaq dahu fi sihatihi hina wafat lokacin da ta samu tana suka a cikin ingancin wannan hadisin saboda ka hadisin zai zama ba ingantacce ba ko sanadin alal sanadin zai zama ba ingantacce ba ma'a kaunihi zahiruhu salama tare da cewa shi wannan hadisin tare da kasancewar wannan hadisin zahirinsa shine as-salama shine kubuta kubutacce ne lafiyayye ne falyahdudil mu'allalu man qadrama saboda wanda yake neman ya san ta'arifin mu'allal man qadrama wanda yake rama ai kasada ramahu ai kasada ta'rifal muhallal falyahdudi to ya karbi ta'rifin sa kamar haka mari fihi illatun taqdahu fi sihhatihi abinda aka hango wata illa a cikinsa wacce take sukan ingancinsa ba da salamatin tafi bayan ga wato kubuta nan wadda ta bayyana a zahirin isnadin gashi na isnadi ne wanda yake kubutacce wannan shine tarifin al idan ka san illa shine asbabun khafiyya taqdaw fi sihhati sanad ko taqdaw fi sihhati al to za ka san cewa ashe alhadisul mu'allal shine hadisin da yake fihi illatun alhadithul ladhi fihi illatun fihi illatun khafiya zahiru isnadihi as-salama <coughs> yudrikuha al-hafiz bit-tafarrudi yudrikuha al-hafiz bit-tafarrudi wato al-hafiz shine mai cikakken sani ƙwararre a cikin ilimin hadisi yudrikuha yana gano ita illa khafiya yudrikuha yana gano illa khafiya ta hanyar shi rawin da ya ruwaito wannan sanadin ya zama tafarrada bihi ba ya da mutaba'a babu wanda ya goya masa baya wanda wannan wannan zai sa a yi shakka idan aka ga cewa tafarrada bi hadha na wannan hadisin shi kadai ya kawo wannan wajahin waɗanda za suka kawo ba haka suka kawo ba to na an samu tafarrut to sai sa sai sa shakka kamar yadda zuliyadai lokacin da yayi tafarruri da gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya rage wani abu a sallarsa annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya waiwaya ya samu sabai ce a sadaka zuliyadai a haqqan ma qala zuliyadai gaskiya ne zuliyadai ya faɗa faƙalu na'am ce eh to wannan sai ya ɗauke shakkar da da ta ɗarsu a cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wa sallama bit tafarrudi ya ce wal ko kuma bil mukhalafa alhulf khulf shine al mukhalafa shine ya saba ko kuma a same shi ya saba ya saba ma waninsa wanda ya fi shi hifzi ya fi shi hadda ya fi shi dabdi ko ko waɗanda suka fi shi yawa to anan sai a gane cewa to ruwa ya sa akwai matsala ma'qara'ina ma'qara'inin fayahtadi qara'inin wannan ah, tanwini tasrifin kalmar da yayi saboda larurar shi'ir ne amma in ba shi'ir ba in ba dan nazm ba larurar nazm da sai ce ma'qara'ina fayahtadi ma'qara'inin ay ma'qara'ina wato tare da wasu alamomi wanda zai yi amfani da su alƙara'in. su ne alamomin da za a duba a waje fayahtadi wanda zai ƙara samun haske shi wannan malami da su wanda za su taimaka masa wajen gane wannan wahami shine fayahtadi lil wahmi fayahtadi lil wahmi shine ya gane cewa an yi wahami an yi kuskure a cikin wannan abin nan din a cikin wannan riwaya bil irsali wajen kawo hadisin da yake abin nan wajen kawo hadisi mausul a kawo shi mursal ko mursal a kawo shi mausul bil irsali ay fil mausul ko kuma aw bil waqfi hadisi marfu'i a kawo shi mawqufi hadisi ne marfu'i amma a kawo shi mawqufi ko kuma mawqufi ne amma wasu su yi kuskure sai su kawo shi marfu'i aw bi tadakhulin aw bi tadakhulin baina hadithaini ko kuma a samu tadakhuli hadisai biyu su shiga juna a kawo hadisi sai kuma a goya wani hadisin bisa kuskure akan wani hadisin dukkansu sun inganta amma hadisai biyu ne amma sai a da su hadisi hadisi ɗaya. hina hakau yayin da suka kawo shi bi haisu yaqwa ma yazunnu ta yadda shi mai bincike zai abinda yake tsammanin nan ya faru na illa zai karfafa zai yi karfi faqa za bi dhafihi sai ya hukunci cewa hadisin da'ifi ne hadisi ne mursal amma ne kashi mausul saboda haka sai ya bincika sai ya gano ai mursal ne sai ya yi masa hukunci da rauni ko ku hadisi ne mauquf sai wani ya kashi marfu in ya bincika ya gano mauqufi ne sai ya ce wannan marfu'i da ifi ne aurabahu ko ya sa masa shakka yayi shakkar wannan ruwaya fa a'rada don haka ya kawar da kai da kanta tunda ya fahimci cewa akwai akwai akwai rina akaba akwai wani abin da yake shakkarsa to sai ya kawar da kai daga wannan ruwaya wanda wannan kawar da kai zai sa a yi bincike lokaci ya yi za mu tsaya a nan sai a darasi na gaba insha Allah za mu ci gaba da wannan babin babi ne mai sarƙaƙiyar gaske za mu ɗan buga wasu 'yan misalai ta yadda za a fahimci abinda babin ya kunsa abinda muka yi daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh